والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وعلى العقدة من لساني يفقه قولي بايعك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دكا قد ياتت بتق الله سبحانه وتعالى mai kowa mai komai wanda yake cikin wasa ya kaddara mu a wannan yammaci na litinin na goma sha biyu ga watan shawwal a wannan shekara ta 1434 kuma daidai da goma sha tara ga watan takwas shekara ta 2013 miladiya domin ci gaba da karatu wannan littafi mai tara albarka littafin lum'atul i'tiqad ta ibn qudama al-maqdisi Allah ta'ala ya ji kanshi da gafara ya ramshe shi ya sanya aljanna ta zama makoma a gare shi a darasin mu na jiya muna darasi ne akan abin da ya shafi kaddara cewar shi imani da kaddara shi shike ne daga cikin shikashikan imani guda shida dalilai akan haka kuma sun gabata tuntuni sun gabata a darasin mu na jiya sannan kuma ita kanta kaddara ko shi kanshi imani da kaddara yana da shika kai guda hudu dole mutum ya imani in dai ya yi imani da kaddara to dole ya imani da cewa ubangiji subhanahu wataala ya san komai kafin ya kasance ba wai sai lokacin da yake kasancewa ba ya sani kuma jumlatan wa tafsila abu na biyu kuma ubangiji subhanahu wataala ya rubuta komai tun kafin abin ya kasance kuma da Allah ta'ala ya faɗa yace ma asabi min musibatin في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرعه إن ذلك على الله يصير ya halittu wannan abin sannan kuma abin ya kasance ne akan yadda Allah ta'ala ya so da ya kasance ya kaddare ya kasance sannan kuma muke magana akan ta taqdirat akwai anwa'u taqdirat guda nawa akwai taqdirul am akwai a takadir as-sanawi akwai a takadir arrahimi na mahaifar kenan akwai a takadir alyawmi da izina Allah madaukakin sarki wannan darasin namu zai ci gaba da magana ne akan abin da ya shafi imani da kata sai malam yake cewa wala na naj'alu qada Allah wa qadarahu hujjatan lana fi tarki awamiri wa ijtinabi nawahi bal yajibu an nu'mina wa na'lama anna lillahi 'alaina hujja بإنزال الكتب وبعثه الرسل قال الله تعالى لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل ما يجي ونع kuma نجعل كما كتا كتا بدا مسنيا قضاء الله hukuncin da Allah ya zartar na ƙaddara ba wa ƙaddarahu ba za mu sanya ƙaddarar Ubangiji ba hujjatan lana ta zama mana hujja fitarki tarki awamiri a wurin barin abin da Allah ya umarni mutum ya bashi a ce saboda mai baki sallah bai ce haka Allah ya kaddara wajce na da nawahi ba za mu sanya ya zama hujja a gare mu wurin kin nisantar abin da ya ce a nisanta ba a ce don me ya sha giya ya ce haka Allah ya kaddara kaga ya kafa hujja da ni da kaddara bal mana ya ce yadda al'amarin yake yajibu an nimina ya zama wajibi mai imani wa na'lama kuma mu san anna lillahi alaina alhujja lalle Allah shi ke da hujja a kanmu yana da hujja a kanmu ne ta fuskoki da dama fuska ta farko bi inzalil kutubi ta yadda Allah ta'ala ya saukar da littafai ya kaddara komai zai kasance a yadda ya so ya ware ma wuta nata ya ware ma aljanna nata amma sai ya saukar da littafai hanya ta kenan ta farko hanya ta biyu wa ba'thihi rusul kuma ya aiko da manzanni aiko da littafai da da turo da manzani da yi ya yanke ma kowa hujja qala Allah ta'ala ubangiji subhanahu wa ta'ala yace li Allah ya kona linnasi ala Allah hujja Allah ta'ala ya turo da waɗancan manzanni ne yayi bayanin su ni yace wa rasulan qad qasasna alayka min qablu wa rusulan lam naqassum alayk wa kallama Allah Musa takalima rusulan mubashirin wa mundirin manzanni ne mubashirin wa manzirin li Allah ya kuna lin nasi Allah hujja dan kada mutane su zamana suna da hujja a gaban Allah Allah zai banka su a wuta su ce ma ja'ana min bashirun wala nadhir Allah ya ce fa kada ja'akum bashirun wa nadhir wallahu ala kulli shay'in qadir ba'da rusul bayan Allah ya turo da manzanni tunda Allah ya turo da manzanni to lalle ilalla ya katse ma kowa hanzari ya yanke ma kowa usiri wannan jumla da malam ya faɗa ba karamar jumla ba ce domin in za ka mata matashiya za ka ce kenan alƙadar laisa hujjatan lil asi alal ma'siya kaddara ba za ta zama hujja ga mai laifi ba akan laifin da yi kuna ji da kyau tunda a darasin mu da ya gabata na jiya mun yi magana akan cewa komai da ka gani ubangiji subhanahu wata'ala ya san zai kasance tun fil asal ba wai sai yanzu da yake kasancewa ba abu na farko kenan duk wani abin da ka gani Allah ta'ala ya rubuta kasantuwarsa no kenan biyu duk wani abin da ka gani Allah ta'ala da ganin damarsa ne abin ya kasance no kenan uku duk wani abin da ka gani Allah ta'ala ya halice shi muddin ba sifar ubangiji subhanahu ta'ala bane to mutum zai kafa hujja da ɗayan waɗannan ba yace to tunda Allah ya san zan aikata zai aikata kun bincin wani da ke ko to ai shi kenan ɗaya eh kenan sannan kuma ba zai zama hujja da amawu ta kadirar ba to Allah ta'ala ya kaddara komai mai da karanta hadisin muslim na jiya shir ubangiji subhanahu wata'ala ya kaddara maqadir al-khalq gaba ɗaya tun kafin ya halicci sammai bakwai da shekara dubu hamsin mutumin da kuma hujja da wannan ba ya ce to Allah ta'ala ya riga ya kaddara mun gano wani da ke ko ne. wala na qada Allah ba za mu sanya hukuncin Allah ba qadara wa qadarahu ba za mu sanya qaddarar Allah ba hujjatan lana ta zama hujja akan mu domin idan mutum yi haka yayi aiki irin na mushrikai ɗaya kenan sannan shi ma kuma in inda za a yi mai haka da bai yadda ba kamar ya mutum ba zai sha giya ya ce haka Allah ya kaddara kun gane wannan da ke ko ya taho yana tafiya akan babur wani ya tsaya ya tare shi ya sa karfi ya kwace babur din ya tafi da shi a ce don me ci haka Allah ya kaddara zai da wani ya sharara mishi mari a ce don me kamare shi ya juye ce don me kamare ni ya ce wallahi haka Allah ya kaddara kaddara ce zai da saboda kai ta kaddara imani ake da ita ba kafa hujja ake da ita وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتاب مؤجل باب وتري da za ta mutu face sai da izinin Allah wannan rubuce yake tintini komai da lokacinsa kamar yadda muke magana a darasin jiya kuma shari'a ta tabbatar da in mutum ya kashe wani da gangan sai an kashe shi kamar yadda kaddara kenan ta sa ya kashe haka kaddara ta sa za a kashe shi وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأف بالأف والأذن بالأذن والسن بالسن والجرح القصاص يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص بالقتلى kun gane ko da za a zo da mai laifi gaban alkali ya zazzaro ido ya kashe mutum ya ce wallahi haka Allah ya kaddara ranka ya daɗe wallahi ranka ya ba zai kuma ba haka Allah ya kaddara haka Allah ya kaddara ya yi kuma Allah haka Allah ya kaddara a kashe shi na ganganci ne in kuma sata yi haka Allah ya kaddara ya yi sata haka Allah ya kaddara kuma a datse mishi hannu ina fatan mun fahimci wannan shi sa malam ya faɗa sai mu fahimci lafazin da malam ya ce wala naj'alu qada Allah ba za mu sanya abin da Allah ta'ala ya hukunta ba qada da alqada da sauransu muna da su yarurruka guda biyu akwai alqada'u alqadari akwai kuma alqada'u alkauni mun sha mai wannan ko a ce kuma mun yi makamanciyar wannan magana kuma suna nan a cikin alkur'ani mai girma abubuwa da dama sun fi biyar sun tasan ma goma sun mafi goma iri daban-daban suna da rufa guda biyu akwai a shar'i akwai alkadari dole ka bambance su akwai alqada'u alkauni abinda Allah ta'ala ya ƙaddara na a haka duniya za ta kasance shi wannan abin da Allah ta'ala ya kaddara kasancewa shi kadaran yadda zaka bambance shi da shi kadaran da kuma shar'an ka lura da kyau abin da Allah ta'ala ya kaddara kasantuwa shi na kaddara to wannan abin lazim ne ya kasance amma kuma ba lazim ba ya zama Allah yana son shi kun gane bambancin abin da Allah ya kaddara zai kasance kadaran to wannan abin ba makawa sai ya kasance amma kuma ba lalle ne ya zama wannan abin Allah yana son shi ba misali fuka da suke kasantuwa Allah ta'ala ya kaddara hakan zai kasance amma yana son su ya son su kun gano wannan da ke ko ya son su wala yarda li ibadihi al-kufa abinda Allah ta'ala ya kaddara ya kasance shar'an wannan abun Allah ta'ala yana son shi amma ba lalle ne kuma ya kasance ba kun gane jumlar ko ba lalle ne ya kasance ba Allah ta'ala abin da yake bukata shine tauhidi akan kowa kowa yana tauhidin Allah ta'ala yana son tauhidin eh to yanzu akan guda biyu kan kadaran da shar'an a wanne ne ake samun lada akan shar'an akan na shari'a ake son dama da wanne ya da ima Allah biyayya da wanda bai yadda ba idan bayan gida ya kamo shi dole ije yi sai Allah ta'ala ya sallada bayan gida a kansa kaga kadara ne wannan dole ije yi ya yadda da Allah ko bai da da Allah ba idan yunwa ta kama shi dole ya je ya ci abinci kun gane wannan kaga shar'an ne ko kadaran kadara ne da wanda ya yarda da Allah da wanda bai yarda da Allah ba to amma idan lokacin sallah yi da Allah ta'ala cewa wa qimu salata wa atu zakat sama da kusan wurare 80 da wani abu a cikin Qur'ani sai da sallah su bari ku sallah su bari ta sallah da zakka kamin da in masu ga yana sallah karfe biyar da rabi ne ma to wata sallah yake karfe biyar da rabi ne ma saboda Allah azhar kul asar kai da kaga yana sallah karfe shida ne yamma in aka bude kasuwa tun in aka bude masallaci tun karfe ɗaya to har karfe shida har a masallaci ana sallah to za ka lura abinda Allah ta'ala ya kaddara kadaran ba lalle Allah ya kuma yana san shi ba amma lazim ya kasance amma abinda Allah ta'ala ya sanya ya zama shar'an to Allah ta'ala yana san shi ba lallai ne kuma ya kasance ba wannan duk karkashin ganin dama Allah ta'ala ne domin mun karanta je wala sha'a rabbuka la amana man fil ardi kullum jami'a ka ya so da duk waɗanda ya ga dama da duk waɗanda ke doron ƙasa sun yi imani alqada'u shi shine faɗin Allah ta'ala da yace faqadahunna sab'a ce da yace kuma sawa ila samai fasawahunna duqan fasawahunna wa wannan wa hiya dukhan فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات هذا فقضاهن sai ya zartar da su ya wanzar da wannan haƙin ya zama sammai bakwai wannan qadarin kenan ba shar'an ba amma alqada'u shar'i sai ka ce Allah ta'ala ya ce wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iya da Allah ta'ala ya zartar da wannan haƙi ya zama sammai bakwai ya zama ko bai zama ba ya zama kaga wannan lazim ne ya kasance amma da Allah ta'ala ya ce wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana kaga wannan shar'an ne Allah ta'ala yana son shi amma kuma kowa yana yi a'a sai ga baya tauhidin ba kuma ya biyayya ga iyayen sai ga yana biyayya ga iyayen baya tauhidin sai ga yana cewa yana tauhidi baya biyayya ga iyaye dan yana cewa yana yin idan mutum inda yana tauhidi to dole biyayya ga iyaye abu na biyu akwai al'irada mun yi magana ta jiya ita ma irada ta kasu biyu akwai al'irada kauniya akwai al'irada الشرعية كذا الإرادة الكونية أبن الله تعالى يكي سوي كسنشي وانا ينا كسنشي أما با للين كما يزم الله تعالى ينا سنشي الله تعالى ينا شوا إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون كذا وانا يتجي الإرادة الكونية إنما أمره إذا أراد شيئا إذا يبقى أبو يكسنشي ينفع أبو ya kasance wannan kuma ita ce take zuwa da ma'anar ganin dama sai zaka zana fasara ta da mashi'a ganin dama haka nan kuma akwai al-irada ash-shar'iyya wacce Allah ta'ala yake so kamar da Allah madaukakin sarki yake cewa yuridu Allah bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra wa litukmilu al-iddata wa litukabbiru Allah ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun Allah ta'ala ya sanya muku wannan dan ya muku sauki amma sai ga mutum yana azumi azumi na wahalar da shi ba shi da lafiya an ce ya sha magani ya sha magani yana a'a shi siya kai shi siya kai ko samun irin waɗannan kuma Allah ta'ala ya ce ya ajiye azumin ne ya sha maganinsa ya ci abincinsa in azumin ya wuce sai ya rama shi yasa ya faɗa haka nan ubangiji subhanahu ta'ala yake cewa wallahu yuridu an yatuba alaikum wa yuridu alladhina yattabi'una shahawati an tamilu ميلا عظيما يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان da'ifa haka nan ubangiji subhanahu wataala yake cewa ma ala li ta'ala alaikum min haraj walakin yuridu li yutahhirakum wa li ni'matahu alaikum duk kaga wani yana nuna akan irada ash-shar'iyya kenan ba irada al-kauniyya ba fara sai mutum ya kiyaye ta yadda ko da ya zo fassara su da yaransa ya zai fassara shar'iyya ya zai fassara kauniyya haka na al'amur tunda za mu zo mai magana tunda malam ya faɗa ya ce fi tarki awamirihi wa ijtinabi nawahi to shi ma al'amru akwai al'amru ash-shar'i akwai al'amru al-qadari al-kauni ko ka ce al-kauni al-qadari ko ka ce al-qadari ko al-kauni duk ma'anar su ne wallahu ta'ala kamar da Allah ta'ala ya ce inna ma amru idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun kaga amruhu al-amru al-kauni kenan ba al-amru ash-shar'i ba amma al-amru ash-shar'i shine inna Allah ya'muru bil adli والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر هذا إن الله يأمر بالعدل أمرين لكم أمرين بني الشرعي يقول الكون سوى لما تتيع الشرعي سوى دا باقوة كيبا إن الله يأمر بالعدل إن الله يأمر بالعدل والإحسان wa yata'i qurba duk waɗannan kyawun ayyuka ne da ubangiji subhanahu wataala yake son su amma sai ke ta karanta wa mutum kai ta mai kaga kwata kwata ya ke kashe kasa ba shi zai ba amma amur ne alkadari lazim ne yi kuma ba zai samu lada akan shi ba sai in yayi da niyyar samu ladan ne kamar inna Allah ya'muru an tu'addu al-amanati ila ahliha wa idha hakamtum bayna an-nasi an tahkumu bil 'adl inna Allah ni'ma yu'izukum inna Allah kana samian basira haka na al-ithmu akwai al-ithmu a shari akwai al'izini alƙadir kamar da Allah ta'ala ya ce wa man bi dardina bi min ahadin illa bi su tsafe-tsafe da surkulle da kulumboto da duk waɗannan abubuwan da masu yi suke yi Allah ta'ala ce wa mahum bi dardina bihi su ba su zama waɗanda za su cutar da wani da wannan tsafe-tsafen da suka yi ba illa bi izinillah sai da kaddarawa Allah ko za ka ce sai da izinin Allah da ya ba su su yi babu shi sai da kaddarawar ubangiji subhanahu wata'ala haka wani ya zama al'izinu alkauni kenan ko al'izinu alqadari amma idan a shar'i ne Allah ta'ala yake cewa ma qata'tu min linatin aw taraktumuha ala usuliha fa bi iznillah sai da izinin Allah izini ne a shar'i shi yace ku yi da kuka dira a wannan farfajiya ta banin nazir haka na kuma alkitab za a gashi a cikin qur'ani alkitab da lafazin alkitab ko da lafazin kutiba ko da lafazin kataba da wa mashtuqa minhu kenan shi ma akwai ash-shar'i akwai al-kauni da Allah madaukin sarki ya ce wa ma yu'ammaru min mu'ammari wa la yunqasu min umrihi illa fi kitab wani kitab kenan kitab al-kauni al-qadari al-mahfuz kenan amma da Allah madaukin sarki ya ce ya ayyuhallazina amanu kutiba alaykumus siyam kamar ku ci ga alal lajina min qablikum la'allakum tattaqun wannan wata alkitaba ce a shar'iyya ce kenan ko haka Allah madaukin sarki ya ce kutiba alaikumul qisasu fil qatl wa katabna alayhim fiha anna an-nafs bin nafs kaga duk wannan alkitaba ce a shar'iyya ce haka na hukunci al-hukmu akwai al-hukmu ash-shar'i akwai al-hukmu al-kawni ubangiji subhanahu wataala yake cewa na ba mu kissar dan uwa annabi yusuf alaihi salatu wasalam yake cewa falan abara al-arda hatta ya'zana li abi aw yahkum Allah li wa huwa khairul hakimin yace falan abara al-arda ni kan zan taɓa barin wannan ƙasa ta Masar ba hatta ya zana li abi har sai babana ya ban wani ya ban izini aw yahkum Allah li ko Allah ya yi wani hukunci a gare ba manzo bane da za a sauko mai da wahayi a ce yi kaza tunda yan wa annabi Yusuf ba manzanni bane ba annabawa bane wani ita ce magana tsabtatacciyar magana in gane wannan da kyau ko ga wani ya zama alhukumu alkauni kenan amma da Allah ta'ala ya ce uhillat lakum bahimatul an'am illa ma yutla alaykum ghayra muhilli sayd wa antum hurum inna Allah yahkumu ma yurid wani hukunci ne a shar'i saboda ubangiji subhanahu wata'ala ya ce uhillat lakum bahimatul an'am an halatta mu kaga waɗannan hukunce hukunce ne haka za a gansu da yawa a cikin alqur'ani mai girma hatta lafazin at-tahrim na haramtawa akwai at-tahrimul kauni akwai at-tahrim ash-shar'i Allah madaukin sarki yana cewa fa innaha muharramatun alaihim arba'ina sanatan yakihuna fil ard fala tas'al al-qawm al-fasiqin qala fa innaha muharramatun alaihim yace to wannan garin da aka ce su shiga suka ce a hibbin su ba za su shiga ba inna fiya qawman jabbarin Allah ta'ala yace muharramatun alaihim haramun ce a gare su arba'ina sanatan tsawon shekara arba'in suka ɗauka ya tiguna fil arab suna ta ɗimuwa sun yi makuwa a bankasa saboda Allah ta'ala ya kaddara shekara arba'in ba za su shiga garin ba wannan ko sun so ko sun ji haka abin da kasance shi yasa kake gande ta a tahrim ne alqadari ba samu wani ya shiga ba to amma idan a tahrim ne a shar'i sai ga Allah ya haramta kuma wani ya kusa kai ya shiga kamar da Allah ta'ala ya ce hurmat alaikum ummahatukum wa banatukum وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة هل زي عشان waɗannan da aka hakan izin wal musharatu minan nisa'i duk za a ji haramun ne haramun ne haramun amma sai ga wani bokan shi ya bashi abu ya ce zai kafin yayi kafin abin yayi sai yayi zina da yatumarsa sai sai ta ta kuma aka kun wannan a tahrim ne a shar'i ba a tahrim al ba Allah sarki ce hurmat alaikum maitatu والدم والعمل الخنزيري وما أولى لغير الله به والموقوذة والمتردية والنطيحة وما الصبع إلا ما وما ذبي على النصب وأن تستقسموا بالأزلم ذلك ba ne alƙadari ba hakan nan lafazin kalimat da za a dinga ganin ta a cikin alƙur'ani mai girma kalimat kuma da Allah ta'ala ya ce wa tammat kalimatu rabbikal husna ala bani isra'ila bima sabaru wa damarna ma kana yasna'u fir'aun wa qawmuhu wa ma kanu ya'rushun wa tammat kalimatu rabbikal husna wata kalma ce na a shari'a ko alƙadariya alƙadariya kenan أما الكلمة الشرعية وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمه qala inni ja'iluka lin-nasi imaman qala min dhurriyyati qala la yanalu ahadi adh-dhalimin waɗannan guda takwas kowannen su alkauni alqadari alkauni alqadari dole ka mace su a cikin alqur'ani mai girma kar ka dinga musu bugu ɗaya ka ɗauki at-tahrim alkauni da at-tahrim ash-shar'i duka ba su ma'ana ɗaya. ina fata mun gano wannan dake saboda haka waɗannan suna da muhimmanci sosai da sosai irin waɗannan al'amura to da malam ce. wala naj'alu qada Allah kada mu sanya hukuncin da Allah yayi wa qadarahu kar mu sanya abin da Allah ya kaddara hujjatan lana ya zama hujja a gare mu wani qada yake nufi alkauni ko al-shar'i alkauni dai abin da Allah ta'ala ya kaddara kasantuwarsa kuma ya kasance sai mutum ya ce to ai wannan shine hujjarsa dan da Allah bai kaddara ba da bai yi ba sai kuma ya wani abin da Allah ya kaddara to ya nuna yana so kenan a'udhu billah fi tarki wurin barin awamir awamir jami'in na idan aka ce al'amru shine umarni da mutum yayi ma yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarki shine abin da mutum in yayi yana samun lada ana bashi lada kuma ana hukunta shi idan ya yi wannan shine umarni to sai mutum ya yin abin da Allah ta'ala ya umarce shi yayi saboda me dan ya kafa wuta da kaddara lafiya bai tashi yayi sallah bai ce wallahi haka Allah ya kaddara kullum da ke ko to kaga da haka Allah zai kaddara kuma ya banka sha wuta wajtinabi nawahi nawahi jami'i ne na nahi abinda annahiya abinda aka hana shi kuma abinda jami'i ne annahi abinda aka hana shi kuma abin da aka hana shine ma yusabu ala tarkihi wa yu'aqabu ala fi'lihi shine abin da mutum in yayi wannan shine tarihi na nami a usul din nauna littafi waraqat kun lura ko ba wai usul fiqi can ciki ba usul fiqin koyo shine na alwaraqat wajtinabi nawahi wadin nisantar abin da Allah ya hana Allah subhanahu wataala ya hana shan giya sai a ce don me shan giya ce wallahi haka Allah ya kaddara wannan haramun kar mutum ya haka ya sanya wannan ya zama hujja gare shi kaddara ta zama hujja akan mutum a kada mutum ya haka kamar yadda muka ambata ana imani da ita ne ba a kafa hujja da ita kaddara bal yajibu alaina bal yajibu sai dai ya zama wajibi an nu'mina ni imani kun ji ya faɗa ko wa na'lama kuma mu san anna lillahi alaina alhujja lalle Allah madaukakin sarki shike da hujja akan mu bi inzalil kutubi ta hanyar saukar da littafai wa ba'athir rusul da kuma aiko da manzanni qala Allah ta'ala ubangiji subhanahu wata'ala yace li alla yakuna lin nasi ala Allah hujja mun aiko da waɗannan manzanni ne masu bushara kuma masu gargadi li alla yakuna lin nasi ala Allah hujja dan mutane kada ya zama suna da hujja a gaban Allah ba'da rusuli bayan ko mun riga mun aiko da manzanni yasa muka aiko muka turo da manzanni muka sauka da littafi dan a katse mutane hanzari kenan yanzu babu wata hujja kuma da mutum zai zama yana da ita a gaban Allah subhanahu wa ta'ala isa ibn abi dawud yace bil qadar al maqdur aytin fa innahu da'amatu iqdiddin wa din aflahu daga sai mu kiyaye kaddara ba za ta zama hujja ga mai laifi ba Allah subhanahu wa ta'ala an karbo hadisi daga Abu Huraira Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ƙara mashi yadda جاء مشرك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم sun zo irin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yukhasimunahu fil qada' suna husuma da manzon Allah akan abin da ya shafi kaddara suna nuna cewa ai ba da Allah baya son shirka da bai kaddara su ba ba shi tace husumar ba kuma da Allah ta'ala ya faɗa mana cikin suratu al-an'am yace sai qul allazina ashraku law sha Allah ma ashrakna wala abauna wala harramna min shay kazalika kadzaba allazina min qablihim hatta zaqu ba'sana Allah ta'ala ce sai qul allazina ashraku da sannu nan gaba waɗanda suke mushrikai za su ce lausha Allah sai suka ce inda Allah ya so wannan wata mashi'a ce kadariya ce ko kauniya ko shari'a lausha Allah inda Allah ya ga dama ma ashraka na da ba mai shirka ba wala aba'una da iyayen mu ba su shirka ba no kenan biyu wala haramna min shay da ba mu haramta komai ba ai kaga sun haramta ko wa qalu ma fi butun hadhihi al-an'am khalisatun li dhukurina wa muharramun ala azwajina wa in yakum maitatan fa fi shuraka in abin da aka yafa kuma mushe ne sai a ci gaba daya amma ba mushe bane kuma zai a ware wasu a ci banda wasu Allah suka ce da Allah ta'ala ya so da ba mu shirka ba da iyayen mu ba da ba mu haramta ba nasu abu da suka faɗa kuna ji da ke ko sai Allah ta'ala ce kazalika kazzaba lazina min qablihim hakan nan waɗanda suka zo suka kare ta annabawa da manzanni hatta za ku ba asana har suka dan dan narkon azaban almuhimma wannan sura ta nahl Allah ta'ala ya ce sai qulul ladzina asharaku da sannu waɗanda suke mushrikai za su ci a suratul nahl sai ubangiji subhanahu wataala ya ce wa qala ladzina asharaku law sha Allah ma abudna min duni min shay'in نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم وهل على الرسل إلا البلاغ المبين الله تعالى وقال الذين أشركوا kuma waɗanda na kafirta waɗanda suke mushrikai suka ce law sha Allahu inda Allah ya so ma abadina min dunihi da ba mu bauta ma kowa kuma bayansa ba ashe kenan bauta ma wasu da suka yi da suka bauta ma taurariya suka bauta ma lata da uzza da kowa da kowa da suka sun bauta ne akan Allah yana ne wai yana so to tunda Allah yana so to ne kuma aibu a ciki sun kafa hujja da ni kaddara kenan suka ce lau sha Allah ma abduna min duni inda Allah ya so da ban bauta ma wani kuma bayansa ba na'am mu karan kanmu wala aba'una haka nan da iyayenmu ba su bauta wa wasu kuma bayan Allah ba wala haramna min duni min shay da kuma ba mu haramta wani abu kuma bayan abin da shi ya haramta ba Allah ta'ala ce kazalika fa'ala allazina min qablihim hakan nan waɗanda suka zo kafin su su ma suka aikata Allah ya ce fa'al ala rusuli illa al-balaghul mubin ai ba abin da ke kan manzani sai su isa wata latifa Muhammad al-Amin Shankiti a cikin littafin sa Adwa'ul Bayan fi Idal Qur'an bil Qur'an yace kenan suratul an'am ta riga suratul nahl sauka duk da duk surorin makkiya ce amma tunda a suratul an'am aka ce sai qul allazina ashraku da sannu waɗanda suke mushrikai za su ce kaza ga abin da za su faɗa sannan kuma kuma kada sai suratul nahl ta ce wa qala allazina ashraku kullu da ke ko sai nuna suratul nahl ta riga suratul an'am ta riga suratul nahl ta ki istiqra'in qur'ani kenan wato an karanta qur'ani an karanta an karanta an yi tadabburi har aka zaƙo waɗansu abubuwa da yawa a ciki ɗaya kenan sannan wani yana faɗa yana daɗa nuna maka gamamman ilimin Allah subhanahu wa ta'ala suratul an'am ta yi magana Allah ta'ala ya faɗa za su faɗa za su ce kaza za su ce kaza kuma da suka tashi faɗan yadda Allah ya faɗa za su faɗa haka ya suka faɗa kuna ji da ke ko ne Abu Hurairah yake ce mana mushrikai sun zo wurin manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama suna husuma da shi akan abin da ya shafi kaka فأنزلت هذه الآية سألة تعالى يسوكد ونا آية إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسعبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر إن المجرمين da suka zo suna husuma da manzo Allah sallama suna tattaunawa da shi akan kaza akan kaza ya ce da su su bar kaza su bar kaza to ai da Allah bai so ba da ba su aikata ba kenan tunda sun aikata mai kenan a'udhu billah sai su suna nufin Allah ya so ba Allah ya ga dama ba sai Allah ta'ala ce innal mujrimina lallai fadararru fi dalalin suna cikin bata wasu uh, suna cikin wuta da ake rubuta ta yauma a ranar da yus'abuna finnar za a dinga jansu akan wuta a finnar a cikin wuta za a ja su ne a lawujuhim akan fuskokinsu ba wai za a kifar da su kenan sai a dasu su a kan ƙasa wuta sama su kuma fuskar su tana rubuta ciki a kan wutar haka za a gasu su a ce da su ku masa saka ku zazzafar wuta wacce ake rubuta ta inna lalle mu kulla shayin kowanne abu na bi qadar ba sun zo suna jayya kan kadara ba sai Allah ta'ala ya saukar da wannan ayar kamar da Imam Muslim ya rawaito hadisin hibatullah ka'i shi ya kawo wannan yace imam muslim ya rawaito shi a cikin sharhu usul itiqadi ahlus sunna wal jamaa na hibatullah ka'i da muka karanta shekaran jiya wannan zai dada nuna mana ita kadda sirrin Allah ce alqadar sirrullah wallahi sirrin ubangiji ce ba wanda zai gaggawa a ciki saboda haka duk wanda ga ya zo ya tankwashe kafa wai yana raba ma da da wani aljanna wannan ya jahilci kaddara shi ina yake da tabbas zai cika da imani ka hadisi na hudu wa yu'maru bi arba'i kalimatin bi katabi rizqihi wa ajalihi wa shaqiyyin aw sa'id fa wallahi allazi la ilaha ghayruhu inna ahadakum la إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا الذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها ما لا يفيت الأمر كهك الدرع كل ذاك قصن جيني تشكين كون أي رحمة الله تعالى يتبت الدكاء أكي إيماني كان جنس ورنكاد الله تعالى يجوي دكي ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون الله تعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم منا ججو يزكى تنسو ونقلب أفئدتهم منا ججو يزكى تنسو وأبصارهم بإدان وانسو إذا زوجيا سنة سكاسة تنياسا وبنجي سبحانه وتعالى yana juya ta yadda ya gana ba kwatsam sai ya ga mutum jiya yana tintirin maki musulunci kaga ya zo ya ce musulunta zai shi ya musulunta shi musulunta Allah ta'ala ya juya da zuciya ina fata mafahimci wannan da ke so da ka babu wani wanda zai tsaya ya yi ma Allah ta'ala jiji da kai shi ne ya san komai kowa zai iya kokari ne ya roki Allah subhanahu wata'ala Allah ta'ala ya mai muwafaka Allah ka yi mana muwafaka Allah ka tabbatar da mu akan imani sai ka hada da addu'a إن الله صلى الله عليه وسلم الدعاء يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك يا من جوجي زكاتك تبت الزوجيات أتعجيك ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب بك سمي الله يقدر مكة بك سمي الله يقدر أن الشيء ذاك تكاب الدعاء تمتن زي تاهي صحيح زي تاهي حجرا مجرا ينا الدعاء الله تعالى تبت دي أكن سنة الله تعالى تبت دي أكن ديدي وانا إلى دي dan baka san me Allah ya rubuta ba ko akwai wanda zai ce ya san me yake me Allah ya rubuta balla ce wani ya daga da ya kora wai an bude mai lauhil mahfuz <laughs> wallahi ba dan zuwa ga sunna ba ko wallahi ba an dade ana abubuwa ba wallahi mutum bai san akan me ne cika ba amma ka ga mutum ya raba mutane aljanna duk wanda kaga yana raba mutane aljanna shikenan me yake jin kansa eh saboda haka abin yana da hatsarin gaske abin yana da hatsarin gaske saboda haka mutum ba zai kafa hujja da kaddara ya ce Allah ya rubuta Allah ya sani da ganin daman shi ne Allah shi halitta shi yanzu zai zauna abin da Allah ya rubuta mai zai same shi bakin da Allah ya tsaga ya rashin sa abinci ko aiko zai ci da wahala an bai nema ba ko ba haka yake ba ba a kafa hujja da kaddara mutum ya ce tun da Allah ya kaddara ashe bane tankwashe kansa kafarsa abin nan rabon kwado baya hawa sama ko ya hawa sama ma zai faɗo zai ci da niwa saboda kaga duk wannan nau'i ne na kafa hujja da kaddara ina ta mun gane wannan da ke ko na'am waccan su ayar da ke cikin suratu wa shamsu wa duhaha da ubangiji subhanahu wata'ala ya ce wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha ya bayani ta yake Allah ta'ala ya ce wa shamsi wa duhaha wal kamar idza talaha wan nahari idza hayyace wa nafsin da kuma rai wa ma da abin da ya daidaita rai din fa alhamaha sai ya kimsa marai din fujuraha wa taqwaha sai habar qur'an abdullahi ibn abbas sai ya ce wai ana fassarar fa alhamaha jura wa taqwaha don wannan ayar ba ƙaramar aya ce da ake tattaunawa ake yi tsakanin ahli sunna da jabariya da ƙadariya akan fassararta fassarar abdullahi ibn abbas shine bayyana al wa sharra sai Allah ta'ala ya bayyana mata abin da yake alkhairi ita rai din kuma ya bayyana mata abin da yake sharri ma'ana ya nuna mata alkhairi a faifai ya kuma nuna mata sharri a zahiri kun lura da ke ko kad aflaha man zakkaha wa kad khaba man dassaha shikenan Allah ya kuma shi ba wanda zai ce Allah ya tilasta shi dole ya kafirci babu shi don ka ce Allah ya tilasta kafiri i kafirci wana kana da jabariyanci kenan ta yaya kake da jabariyanci Allah bai tilasta shi ba dan ya faɗa mashi ya halici rai kuma ya nuna mata abin da yake alkhairi ya ce gashi ya nuna mata abin da yake sharri ya ce gashi yanzu shi da ya ɗauka ba shi ne abin zargi ba mai tona da kyau ko shi ne abin zargi na Allah ta'ala cewa wa nafsu wa masawaha fa alhama fujuraha wa taqwaha kad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha sai Allah ta'ala ba da misali yace kazzabat samudu ka kiyaye kazzabat samudu dan da yawa sai ga mutane suna karanta kazzabat samudu ko ka taba ko kuma kai ma ka karanta kace ka ya samudu da yawa tawun din nan daman da iba sai an da cikin ta ba haka ake ba muddin in ba da wata ruwayar kake yi ba saboda ka sai ka je ka biya karatun sallah ka jiya ya yi daidai ko bai ba wannan ita ce fassara Abdullahi ibn Abbas ita ce kuma fassarar Mujahid ibn Jabar Qatara ibn Du'ama Abdahak bin Muzahim Al-Thawri duk ita ce fassarar magabata ma'ana fa alhama fujura wa taqaha bayyana al khaira wa sharra ya mata bayanan alkhairi da sharra sai aya ta gaba wa hadainahu najdai menene an najdai kada kuma da mana bayani ne akan magana da malam ya faɗa kada mutum ya sanya kaddara ta zama hujja a kansa yace shi tunda da Allah ya kaddara shi giya zai ta kwankwada ai kaddara Allah ci ya sani Allah ya yi bayani yace alam naj'al lahu ainai shin ba mu sanya mashi idanuwa biyu ba ko idanuwan musulmai da suke biyu na waɗanda ba musulmai ba ɗaya ake musu nawa ke musu biyu wanda yake kan sunna idanun shi na wanda yake kan bid'a idanun shi na biyu saboda ba zai ce ma Allah ai wannan yana kan sunna ka shi ido uku shi yasa ya fi gani ni kuma ka bani ido biyu ba a'a alam naj'al lahu aynay shin ba mu sanya mai idanuwa biyu ba wa lisanan ba mu sanya mai harshe ba wa shafatai ba mu sanya mai lab'a guda biyu ba ko su musulmai harshe an musu harshe amma su kafirai ba a musu harshe ba ko za ka ci ahlus sunna su suna da harshe amma yan bidiya suna da ba su da harshe a kowa an mai harshe kuma kowa laiba biyu aka mai ba wanda aka mai uku babu wanda aka mai daya balle ya kafa hujja da shi ya ce ai shi laibe daya aka mai shi sa ba shi da sauran magana shi sa shi bai mutu farkin daidai ba a'a kowa haka aka mai wahadainahun najdain muka nuna mashi hanyoyi biyu menene annajidan ita ce fasara da zamani annajidain hanyoyi biyu shine hanyar alkhairi da hanyar sharri cewar annajidain shine ita ce hanyar alkhairi da hanyar sharri ita ce fasara abdullahi ibn umar ita ce fasara abdullahi ibn abbas shine kuma fasarar mujahid ibn jabar shine fasarar ikrima shine fasarar dahab ibn za'im shine fasarar da daga cikin magabata magabata da aka haka wanda zai nuna maka cikar adalci ubangiji subhanahu wata'ala ya sanya ma kowa idanuwa biyu don ya sa fitulu ya gani kun da kyau ko ya mai harshe ya sanya mai leɓɓa guda biyu ya nuna mashi saboda ka Allah ta'ala ya fita daman ba a zalimi bane saboda cika adalcinsa shi yasa ya aiko da manzanni su ko manzannin da suka zo gamammiyar awa suka yi suka ce ya ayyuhan nasu inni rasulullahi alaikum kun gano wannan da ke ko saboda haka mutum ba zai ce an ware shi ba daga karantar baka ce iya wane da wani ne kadai ka ce zo sanan sananniya ce sawawun a kafa yada labaran ne a jarida ce duk koma ina ne ya ce saboda Allah ta'ala ya isa wanda ya zaɓi kafirci shi ya zaɓa makansa ba tilasta shi aka yi ba kun bai wannan da ke ko wanda ya zaɓi musulunci shi ya zaɓa makansa ba tilasta shi aka yi ba saboda mutum yana da ikhtiyar yana da zaɓi a da yana addinin da ba musulunci ba kuma yana kare shi a yau ya ya ce musulunci zai yi kuma ya tashi tsaye yana kare musulunci ba shi ya zama makan shi ba ina ta mun gane wannan da kyau ko saboda haka manya manyan ƙungiyoyi guda biyu ne kafa su ta zane ana ƙungiya ta farko su ne jabariya suka ce al'abdu majburu shi bawa ba shi da wani zaɓi an tilasta mashi ne akan komai ce an tilasta mashi ne akan komai bayan da zai yi tafiya har ya tafi nan sai kuma zuciya ta kaɗa mai kuma ya dawo ya tafi nan eh ba shi ya zaɓan ma kansa ba lura da ke ko su kuma ƙadariya ɓangare na biyu kenan su jabariya suka ce kwata-kwata bawa ba shi da wani abu nashi shi Allah ne ya tilasta shi yi komai saboda ka da Allah ya tilasta shi yake yi saboda ka da yi kafirci akan mai Allah zai kama sha'uf billah Allah bai turo annabawa ba bai turo manzanni ba bai sanya mai idanuwa biyu ba bai sanya mai laiɓa guda biyu ba bai sanya mai harshe guda ba bai nuna mashi wannan kafirci ba ne wannan musulunci ba ne hadda kan shi bai ke cewa shi ba musulmi ba ne وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين ذاك تشي مسلمين يتشي عشيبا مسلمين منه sai kuma ya ce ba shi ya zaɓa makan shi ba ka ce yayin eh, sunna ce a shi ba zai sunna ba abinda da iyaye da kakanni suke akai shi zai yi ba shi ya zaɓa makan shi ba ƙungiya ta biyu ta ce ƙadariya su kuma ƙadariya suka ce aƙidar su saɓana aƙidar jabariya cewar mutum komai shi yi ba ruwan Allah da harkar mutum a billah ya halice shi ce ba ruwan shi da shi kuma a billah kenan abin da mutum ya ga dama shi zai yi ba abin da Allah ta'ala ya ga dama ba ba abin da Allah ta'ala ya kaddara abin ya kasance shi yi ba zai yi wa kenan Allah ya kaddara abu mutum kuma ya saba mu wannan abin kadariyan ba zai yi ba to wannan ne manhaja ta ahlus sunna waɗannan kaɗan daga cikin ayoyi da muka karanta ayat فألهمها فجورها وتقواها da ayar abin nan wahadaina hun najidain da wasu aure ke cikin qur'ani suna da kyau mutum ya hattara da su a babu ahal maki da ahal sunna jama'a da jabariya da qadariya sosai da sosai waɗannan bayanan da sai ga kamar bai kamata a yi ba don wasu aƙidin ba su bayyana ba amma zuwa halin da ake ciki yanzu ya zama wajibi a yi su ƙasa ce da kowa yana da incin ya faɗi komai za a iya shigo da shi ko kuma ba ƙasa ba komai yanzu ana watsa sa intanet sai ga wata aƙidar ma ba ta da alaƙa da musulunci kwata-kwata an sa ta sai mutum daga wata ƙasa aka ba ta ƙasar da nisa shi kuma ga ya ɗauka ita ba ta kariya kullum fahimci waɗannan abubuwa ga wasu wurare da ake ta da waɗansu abubuwan dole ne ga wasu abubuwa kana ganin kamar za a ɗauka ana rikewa ko ba a rikewa ana dole ne a faɗi su kuma wata rana kana jin wani ya faɗa zaka tana eh lalle fa ashe an yi maka al'ilatu khairu min ruqa ko al'ilatu khairu min ruqa rigakafi ya fi magani Allah ta'ala ya ce lahu mu'aqibatun min bayni yadihi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah inna allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim lahu muaqibatu shi mutum yana da masu kula da shi min bayni yadihi a gabansa wa min khalfihi da kuma bayansa yahfazunahu suna bashi kariya min amrillah wannan kariyar da suke bashi umarni ne daga Allah ya sa su bashi kariya ɗaya kenan ko yahfazunahu suna kare shi min amrillah daga abin da Allah ya kaddara ya kaddara abin ba zai same shi ba amma idan abin ya Allah ya kaddara zai same shi Abdullahi dan Abbas ya ce fa idza jaa al qadaru khalu an idan kaddara ta zo sai su kyale shi sai ga gararam an haɗu kuma amma idan Allah ya kaddara abin ba zai faru ba sai ga yayi wata irin tirjiya cas zai ga ya tsaya sai ga abin ya wuce ko kuma ana haka kawai sai kawai ka ji ya ji ya waiga yana waiga sai ga ashe bin shi ake zai ga ya amma wannan da Allah ya kaddara cewar ba zai same shi ba amma idan Allah ya kaddara zai same shi Abdullahi bin Abbas ya ce khala'an sai su kyale shi wannan sai nuna mana matashiya sosai da sosai ka abin da ya shafi kaddarar ubangiji al'amarin ubangiji al'amari ne mai girman gaske babu wanda zai ma Allah shi shigi ba kada mutum ya ma Allah shi shigi kada mutum ya kuskure ya ma Allah shi shigi mutum ya ji tsoron Allah ya roƙi Allah muwafaka ya ma Allah godiya kada ya ma Allah gori kan me ka yi ma Allah gori kan ka gane musulunci ka yi mai gori ya mununa alaika asalamu aslamu ta nuna alai islamu bal Allah ya munnu alaikum an adaku lil iman ka gode ma Allah da ya sa ka gane shari'a kuma ka roƙe shi ya tabbatar da kai akai wannan shi ne bayani sama ne ce wala alu kaza Allah kar mu sanya abin da Allah ya hukunta wa qadarahu kar mu sanya abin da Allah ya kaddara hujjatan lana ya zama hujja a gare mu ya zama hujja a gare mu fi awamiri a wurin barin abin da Allah ya umarni a ya za ka sa sai kai ai mai basira shi ne zai ce to ai bari in yi musuluncin haka Allah ya kaddara ko maimakon ya ce bari in yi kafircin haka Allah ya kaddara sai ya ce bari ya tashi bari in tashi in yi sallah haka Allah ya kaddara maimakon ya zauna ya ce a haka Allah ya kaddara ko ba kai yi ba tana bi nawahi kar kuma mu sanya kaddarar ubangiji zama hujja a gare mu wurin nisantar abin da Allah ya hana bal yajibu bal yajibu sai ya zama wajibi an nu'mina min imani wa na'lamu kuma musan san anna lillahi alaina alhujja lalle Allah shike da kwararan dalili akan mu bi inzalil kutubi ta hanyar saukar da littafai ya saukar da littafai ya sanya annabawa su yi bayanin waɗannan littafan inna anzalna tawrata fiha hudan wa biyan yahkumu biha an-nabiyyuna alladhina aslamu lil ladina hadu war rabbaniyun والأحبار بما صنفوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء duk aka sanya annabawa don annabawa su annabawan bani isra'il su ta bayanin a taura Allah ta'ala ya turo annabi isa da injila sako ne mai zaman kashi amma yana ƙara haske kan a taura Allah ta'ala ya koyar alkur'ani ya zama muhamminan alai duk dai dan a tsayawa da mutane hujja kada ranar alkiyama su ce dan me Allah ta'ala bai turo musu da manzanni ba Allah ta'ala ce li Allah ya kuna linnasi Allah hujja dan kada mutane su zama suna da hujja a gaban Allah ba da rusul bayan kutumi Allah ta'ala ya aiko da manzanni qala rahimahullah wa na'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala ma amara wa naha illa al-mustati'a lil fi'li wa tark wa annahu lam yujbir ahadan ala ma'asiya wa la tarrahu ila tarki ta'a wa na'lamu kuma mu sani anna Allah subhanahu wa ta'ala lalle shi Allah mai girma da daukaka ma amara bai yi umarni ba shar'an kenan wanaha bai hana ba shar'an illal mustati'a sai wanda zai iya shi aka umarta aka ce ya yi kuma shi aka hana aka ce ya bari wana ji da kyau ko illal mustati'a lil fi'l sai wanda zai iya aikata aiki shi aka ce ya yi wattar wanda zai iya bari shi aka ce ya bari duk abin da aka ce maka kai zaka iya ne aka ce kai kun gane wannan da ke ko sai Allah ta'ala ya sanya ka kuma sauki yake nema shi ya halice ka yake da wata goma sha biyu maimakon ya ce kai azumi wata goma sha ɗaya ka sha wata ɗaya sai ce kai azumi wata ɗaya ka sha wata goma sha biyu eh eh bana ka sha wata goma sha ɗaya kai azumi wata ɗaya shi rahama ce ga ubangiji subhanahu wata'ala zaka iya yi shi yasa iya ganin dama wanda hukunci yake hawa kan shine al-mukallaf al-mukallaf shine wanda hukunce hukuncen shari'a suka hau kansa kun gane wannan da ke ko kenan ga mukallaf shine wanda karfin sa ya kawo dan Allah ta'ala yake cewa la yukallifu Allahu nafsan Allah bai dora ma rai sai abin da za ta iya kowace rai a mukallaf baya ganin yaro ba a sa ka ka umarce shi ka zare mai ido ka tame da hankali ba akan sallah sai ya cika shekara bakwai ko ba ke ke ba saboda haka yaro ne ya zo masallaci da ya zo masallaci shekara shi uku shekara shi hudu ya yi bacci kawai mai da ya zama baya kawai ku shiga ba da sallah ko ba ku tashi shi ne babu ya yi bacci kenan wanda yake kuma bai bacci bai je a lura za a yi sallah shi kenan ma'ana dai za a ga abin da Allah ta'ala ya umarni ya yi umarni ne akan za a iya abin da ya hana ya hana ne akan za a iya bari ka dubi abu na ci da abin da Allah ya halatta da wani haramta wani fi yawa wanda ya halatta shi ya fi yawa akan wanda ya haramta da zaran yanzu an ce lissafo dozin ɗaya abin da Allah ya haramta da ake kaiwa baka to da zaran baka wuce hurmat alaikumul maitatu wa damu wal amla khinziri wa ma uhilla li ghairi llahi bihi wal munghaliqatu wal maqudatu wan natihatu ماذا؟ والمنخنقة والمقوذة والمتردية eh girma da ya san waɗannan da ke saboda haka za a ga abubuwan da Allah ta'ala ya halatta su suka fi yawa na ci hakan nan na sha wa kuma yadda al'amari yake ko kuma lallai shi Allah lam yujbir adam bai tilasta kowa ba alama ya akan ya aikata laifi wanda gaga ya aikata laifi shi ya zaɓa ya aikata laifin yana da dama kuma ya ki aikatawa me yasa yake ya ɓoye eh har ake kina shiga uku takin dare eh ba ta ba ake shiga ba watul biyu ta min abuwa biya daga abu har bawo yake cewa wai sa ba shiga barawo da sallama eh ba na rawin sallama shi san da yake yi ta katanga yake sai dai kaga ya ta zage zage bayan ga kofa a buɗe take ya shigo yaki kaga wannan ma ya shi ya zama laifi ina ba ta mafi wannan da ke ku zai tafi wurin da ba na daidai ba ba zai iya faɗa ba ina za ka je zai ji wani wuri ne ka faɗi sunan shi mana zai je karatu ya faɗa mana ko taɗi zai je zai ya sanya yami wani suna sai zai je tafsiri ko menene duk dai ba ruwan ba wani tafsiri da zai wa annahu wani وأنه لم يجبر أحدا على معصية Allah ta'ala bai tilasta kowa ya aikata laifi ba wanda daga ga ya aikata laifi shi ya zaba kamar da muke magana yasa kake gani yana ya boye boye baya so a gani baya ba zai yi gaba gadi ba kaga wannan ya nuna kenan yana da shi ya zaba aikata wala ila kuma Allah ta'ala bai tilasta shi ba bai matsa shi akan dole ya bar saba ma ya bar yi ma Allah biyayya ba shi ya zaba in yi ma Allah biyayya qala Allah ta'ala Allah madaukakin sarki ce la yukallifu Allah nafsan Allah baya dora marai illa wus'aha sai abin da ran za ta iya kuna ji da ke ko shi za ka ke ganin duk abin da za a bude sai an kawo sharuɗa ka duba da kyau za ka ga sharuɗan sallah sun sha bambam da shaɗan azumi kuna ce da kyau ko ka duba ga zaga sharɗin azumi sun sha bambam da sharɗin hajji sharaɗi na azumi kafin azumi ya zama wajibi a kan mutum sharaɗi ne ya zama ne yana mazaunin gida in yana mata fifa azumin bai zama wajibi a kan shi ba sharaɗi ya zama yana da lafiya in bai da lafiya azumin bai zama wajibi a kan shi ba amma kaga yana matafi yana mazaunin gida duk sallah ta zama wajibi a kan shi kaga sharadan aiki hajji ya zama yana da me guzini ya zama na musulmi ne kuma yana da guziri in mace ce kuma tana da maharam in ba ta da maharam aikin hajjin bai zama wajibi a kanta ba asalan rana alkiyama ba za a tambaye ta ba dan me bata je aikin hajji ba shikenan in ba shi da guziri aikin hajjin bai zama wajibi a kan shi ba za ga kowanne yana da sharuɗansa wa qala Allah ta'ala Allah madaukin sarki yace fattaqullaha mastata'tum ku ji Allah gurgudan iyawanku kuma annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi fasara hadisi yace ma amartukum bihi fa atuminu mastata'tum ko wa ma nahakum anhu fajtanibu abinda na hana ku ku nisance shi duka da duk abin da aka ce a hana zaka iya hana zaka iya hanawa abin da aka ce ka yi to shi ne za ka iya yi gwargwadon ihu Allah ta'ala ya ce aliyoma a yau tujza na nafsin bima kasabat za a sakan kama kowace rai da abin da ta aikata la zulmal yau a yau kwata-kwata babu wani zalunci wannan sai ya nura mana ashe mutum yana da zaɓi akan abin da zai aikata isa Allah ta'ala ce la yukallifu Allahu nafsan illa wusa abin da zai iya shi za a dora mai kaga kenan babu kimanci a ciki kan so ne da gaba kimanci dan kai ne aka sanya ne aka ce sannan kuma a shi aikin da mutum yayi shi ne yayi ba wani da imai ba kuna ji da ko balle ya ce ai da ya sha giya Allah ne ya sa shi a uzbillah Allah ne ya kaddara ni haka saboda Allah ta'ala ce al yawma yau tujza kullu nafsin za a sayan kama kowace rai bima kasabat da abin da ita ta yi ita din ita ta yi ba wata yi mata ba la zulma yau a yau kwata kwata ba malam yace fadalla sai wannan ne nuni ala anna lil abdi fi'lan kan lalle bawa yana da aiki da yake yi wa kasban ko kuma aiki da yake fita ya je da kansa za a husnihi bi sawab za a sagan ka mashi akan abin da yi mai kyau za a bashi nada dan shi yayi wa ala sayyihi kuma za a sagan ka mashi akan mummunan da yi bil iqab da uquba Allah ka tsare wa huwa waqirun wannan kuma tabbatacce ne bi qada'illahi wa qadari da abin da Allah ya hukunta kuma ya kaddara sauraka mutum sai ya gode ma Allah ta'ala Allah ta'ala ya sa yana musulmi yana kan tafarki na manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi sai mutum ya gode ma Allah ya Allah ta'ala kuma Allah ta'ala ya mai muwafaka akan haka har ya cika akan haka subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk